ka same na fagen caca ka ɗauko ni ka haɗa ni da limanci ni ba karatun sallah ba ban san fatiya ba ban san karatun suran nan ba sai ƴan yara ƴan cakwai-cakwai ne suke nuna mu eh? to yanzu an fara gane cewar fa ni fa jahili ne ya zan yi da kai yan wasu kuɗaɗe ba sa shigowa sai na ga yankan rike gagare ni yar gobe nan ta naira goma sai ta gagare ni gwaban nan baka ni dankalin nan eh? bulantana kuma uwa uwa uba tsire naira ɗari da hamsin ka sauka to ni na gaji wallahi ka sauka ya ka sauka ina son ban sauka ba me kake so maka yanzu na gaji da wannan limanci shine nace me kake so maka tabbinka sai in tube maka rigar ka in koma zangar garan da nake dakata eh ka san mu komai a limana muke ba wannan gaskiya ne ina harka arziki ne wannan wannan gaskiya ne ban kira ka don mu zo mu yi hayaniya ba eh. a baya ma da ka fara tone-tone na ce abin nan kashi biyu haka to ni na rasa ta ina na kai ke zirarewa tunda abin nan a gaban ka ake kawo wannan kuma ranka ya ni in ci kashi 50 kai ka ci kashi 50 eh kuma ni ba na korafi kai ya kake korafi a to ni dai ban san wani guri kudade na suke zirarewa yanzu wa kake son hada ka da shi maloho kowa a'a ba maganar gunduma da maloho nake to magana me kake so wannan tsakanin ku ne tsakanin ku ne to yanzu magana me kake so maka ye yan kuɗaɗe na ne kawai na kasa gane ta wanne guri suke zirarowa su kawo an sun tabo sai a karkata musu wani guri an sun tun karo da sai a karkata musu wani amma duk kuɗin da ka samu ba kuɗin da nake riƙe da naira ɗaya wannan gaskiya ne maybe a wurin ru'iya ka ne kake zubar da su ko kuma makaran mutanen naka ne suke kwashewa Allahu ya alamu amma yana zan dauki hamsin haka nake baka hamsin ba a san sarakuna da ƙarya ba sarakuna da magana ɗaya ka san sarakuna a rinka koyi da sarakuna. To. San Kano dan Abdu, Allah i gafata masa Allah kin rahama makwai. Na'am. Sarkin Kano wancan na farko. Eh. Har zuwa sarkin Kano Sanusi na biyu. Eh. Ai koyi ya kamata ku rinka yi koyi da. Yanzu ma koyin kenan. Adalci, tausayi, imani, kulawa, addini. Yanzu ma koyin Ba kwa koyi wallahi. Kuma duran da mai martaba sarki Sanusi na biyu samu labarin sai an turo da zagaje sun sauke. amma ka san da cewa ka san da cewa duk abin da nake tare muke da kai da ba da malliman to ai mutuwar yawa ka lokacin da na dauko ka daga wurin cacan kana eh. kartaji shugaban yan caca eh. ai sai kai mun wannan wa'azin ba yanzu ka mun wannan wa'azi ba kai din ma banza ne kai abin kai ma sunan kaliti sunan kaliti alquran dan gidan ai mai gari na yi shiru na yi shiru na yi shiru na yi shiru don Allah ka haba da Allah na daina tuna ba ya ka jirkice mu haƙura na na gaba kuɗi nake so kamar dubu sha biyar ko sha uku in kuma babu zan koma cacata